الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان الله الدين السلام عليكم يوشي لدرس منا ننوني نبو مشاكرة أتكلم لتافن شرح الورقات في أصول الفقه لا عبد الله ابن صالح الفوزان darasin da ya gabata mun shiga cikin al'am haka ne ko muka yi ta'arifin am arrafnahu lughatan wa istilahan ma huwa al'am fi al-lugha na'am الشامل جميل جدا واصطلاحا ما عم شيئين فصائدا دفعة بلا حصر دفعة بلا حصر idan an ce bila hasar mai wannan yake fa'idantarwa lafazin bila hasar me yasa aka kawo shi a cikin ta'arifi mal maqsud bihi fi at-ta'rif mal ladhi yufiduna hadha al-lafz bila hasar shine me dan ya togace asma'ul a'dat likai yukhrija asma'ul a'dat domin kaga ashara da 20 dukkanin su an mace aini fasa'ida lakin ma hasar mu ko muna san bila hasar ina fatan ka fahimta daf'atan bila hasar idan an ce daf'atan wahidan shine me ana faɗin lafazin shi kadai ba tare da an hada da lafazza da yawa ba ma جميل ما aini ma ما أما aini fasa'idan دفعة bila hasar wannan shi ne abin da muka yi to lokacin kuma sai muka fara kawo waɗansu daga cikin siyagul umum daga cikin mai ambaci da mai da mai daga hmm? ismul mufrad al-mu'arraf bil alif wal lam dole ka ce al-mu'arraf bil alif wal lam domin idan ka ce ismul mufrad al-mu'arraf zaidu ma ya shiga ismul mufrad ne sannan kuma al-mu'arraf ne tunda alam ne dukkan alam ma'arifa ne ba na kira bane ashe dole ka ce al-mu'arraf bi madha bil alif wal lam domin akwai al-mu'arraf bi ghairi alif wal lam كالعلم معرف لكنه بغير ألف كذلك المضاف مؤرف دكاتي مال زيد كو كتاب زيد هل هذا يدل على العموم لا يدل على العموم لكنه معرفة لأنك عرفته بالإضافة دكو واتو الاسم المفرد المعرف بالألف واللام الاستقراكية تو الألف واللام دون دولة كسن تمي الاستقراكية الاستقراكية domin eh, ita kuma al'alif wallam al'istigrakiya ta yaya za mu gane ta kaifa na hata di ilaiha aha yunkin an nati bil kulli litanuba anha eh an taka mawqi'a kull an taka al kullu mawqi'aha a madadin ka ce al insan sai ka ce me kullu insan kaga anan gurin kullu ta shiga mahallin alif wallam daga nan sai abu na biyu shine me daga cikin siyogul umum na'am ismul jam ismul jam al-mu'arrab اسم الجمع المعرف بالالف واللام التي ليست للعهد دلوك شنو مكتامي اسم الجمع تو اسم الجمع انا نقول انتهت هو كم من الانواع nahnu zakarnaha ismul jam'i karkashin ismul jam'i zamu samu ababe guda dame dame dame na'am na farko shine me lahu mufrad kamar me muslimun lahu mufrad wa huwa muslim مسلم جميل وانا هنا اسم الجمع الذي له مفرد سيكومي اسم الجنس الجمعي ما هو اسم الجنس الجمعي هذا مثاله وانا اسالك عنه <laughs> ما هو اسم الجنس الجمعي لا لا أيوة هو الذي يفرق, يفرق بينه وبين مفرده بالتاء أو أو بالياء مثال بالتاء كمرمي تمر اسم الجنس الجمعين يونا دوم مفرد ايش نجي نمي تمارة كمر شجر شجرة ورق ورقة بقر بقرة بقرة يا دوم مفرد كنا بقر يا دوم جمعي إن البقرة تشابه علينا وإن إن شاء الله لمهتدون إذا اسم الجمع الجمعي شيري كل ما يفرق بينه وبين مفرده بالتاء أو بالياء نحن أتينا بالأمثلة التي تخص التاء في مثالنا الذي يفرق بينه وبين مفرده بماذا بالياء كمرمي الروم ون الجمعي كنا اذا wannan jam'in kenan an gane ko aha al-arabi al-arab al-arabi eh haka ne al-arab al-arabi yayi kome wannan yayi al-arabi guda ɗaya kenan al-arab ya zama jam'i kenan mhm kome maliki <laughs> to idan suna da yawa fa sai ce me idan jam'i ne sai ce malik kenan <laughs> kaga zai yi wannan ba zai shiga ciki ba wannan yawon din ba lidalala azal mufrad bace ba yawon ce ta nisba danganta mutum zuwa ga mazhabin Imam Malik ko me al-a'rab jam'in sa kenan ismul jins ne kenan al-jam'i mufrad din sa shine me al-arabi an gane ko al-arabi kamar al-furs ba jama'ar farisa ba kenan idan guda ɗin sai a ce me alfarisi bilya alfarisiyu mutum ɗaya kenan alfurs kuma ya zama abin nan ke a turk wato turkawa kenan in suna da yawa in guda ɗaya ne fa a turki an gane ko a turki to haka dai ila akhiri to da kyau wato akwai aljam alladhi lahu mufradun min lafzihi akwai kuma ismul jinsul jam'i kamar da kuka sannan akwai me اسم الجمع وهو الذي ليس له مفرد من نوعه من لفظه جميل كمرمي النساء يدل على جماعة الإناث لكن ليس له مفرد من لفظه سيكومي الإبل هذا اسم الجنس شيما ليس له مفرد من نوعه سيكومي الغنم جميل دكونا wannan al haka idan ka ce annas shi ma ismul jins ne لأنه ليس له مفرد من لفظه ليس له مفرد من لفظه to da kyau banda wannan kuma sai me ina jin ka ismul jins al infiradi wa ma huwa ismul jins al بلفظ واحد جميل الذي يدل على الكثير والقليل بلفظ واحد kamar me alma hada yadullu ala alqalil wa yadullu ala alkathir bi lafzin wahid la yataghayyar ma'un qalil yusamma ma'an wa ma'un kathir yusamma ma'an bi lafzin wahid yadullu ala alqalil wa kathir to waɗannan su ne wato abin nan kenan waɗanda za su iya shiga cikin ismul jam'i kenan to daga nan sai al-asma al-mubahama za mu shiga cikin al-asma al-mubahama mun fara karanta su nan ko تو بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم ثالثا الأسماء المبهمة وذلك فأسماء الشرط فقوله تعالى من يعمل سوءا يجز به وأسماء الاستفهام كقوله تعالى فأين تذهبون والأسماء الموصولة كقوله صلى الله تعالى عليه وسلم الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم ومن للعموم في العاقل كما مثلنا سواء كانت شرطية أو استفهامية أو موصولة وما للعموم في غير العاقل كقوله تعالى وما تفعلوا من خير يعلمه الله وقول وقوله تعالى وما عند الله خير للأبرار وقوله تعالى ماذا أجبتم المرسلين ومعنى الإبهام في أسماء الشرط والاستفهام أنها لا تدل على معين وفي الأسماء الموصولة افتقارها إلى صلة تعين المراد تعين المراد تعين المراد جميل صيغة أكو دقتكين صيغ الأموم سنة الأسماء المبهمة sunaye waɗanda suke ɓoyayyu zai zai bayanin menene suna almubham ɓoyayyen suna wanda baya bayyana mutum idan an ambace shi baya nuna wane kai tsaye sai an nemi bayani ta wata hanya ta daban sai ce ka asma'i sharti kamar sunaye na sharadi Allah ce man ya amal su'an yujza bihi duk wanda ya aikata mummunan aiki za a sakan ya masa da shi kaga man din na ya ce abin da ya samu gane shartiya ce fi ilai mudari inda ya biyo bayan ta ya zama mai ya zama majizun ya zama majizun kuma shartiya ce wadda ta jizimu fi ilaini aini al'awwalu min minhuma shart wasta thani jawabu shart kaga ya ya'mal yujuza kaga ya amal majzum ne saboda man sannan yujuza ya zama jawabu shart shi ma majzum ne bi hazfi بحذف الياء بحذف آخره لأنه معتل الآخر لأنه الآخر man ya amal su an yi bihi to kaga anan guna ai ya shafi dukkan wanda ya aikata mummunan aiki ya dullu alal man din nan ta mutumin da yake yayi tarayya da annabi a zamani daya idza amila su'in fa innahu idza amal idza amila su'an fa innahu yujza bihi ya shafi mutumin da ya biyo bayan zamanin annabi ya shafi mutumin da ya zo yau ya shafi mutumin da ya zo nan gaba har tashin kiyama man ya يوجد به سواء في مكة أو في المدينة أو في غيرها من أو في المدينة أو في غيرها من بلاد الله تعالى الواسعة فكل من عمل سوءا سواء كان عربيا غير عربيا أعجميا لم يكن أعجميا سواء كان إفريقيا في أي ناحية هو من أنحاء العالم يجزى به من يعمل سوءا كاجا يا شافي كوار كوار idan wani ya zo ya ce ai ban da wani wani duk zanubin da ya an yafe masa sai a ce to kaga nan muna bukatar mu samu taksisi dan mu muna da aya amma da ta ce duk wanda ya aikata mummuna aiki za a yi mai za a saka ne masa da shi idan ka ce ban da wani to ka yi da'awar taksisi kenan to ba a da'awar taksisi sai an samu mai almukhassis in ba haka ba karka zo ka ce mana ban da wani wa ya ce maka ban da wali wane ban da shehi wane bayan Allah ce manya ya amal su'an yujza bihi wanda sayyidina Abubakar wannan ayar ta firgita shi yace wannan ayar tana nuna kenan duk wanda ya aikata mummunan aiki za a yi masa sakamako da shi cikin mu ba mai tsira kenan sai manzan Allah ce da shi eh haka ayar take amma dai ku za ku samu tsira yace ya za haka bayan Allah ya ce man ya su an yi zabihi sai manzan Allah ce baka yin zazzabi baka yin cuta baka ciwon kai baka za yace to wannan shine abin da ake sakan ya muku da shi da akan kare zanubin ku kaga yujza bihi kila fi dunya kila fil akhirah kila ko fi dunya wal akhirah amma al ijza la budda an yati fa kullu man amila su'an sawfa yujza bihi sawa'un fi dunya aw bil akhira ina fata an fahimta kaga umumin da sayyidina abubakar ya fahimta karkashin ayar manzo Allah ya kore masa shi bai kore masa shi ba amma sai ya kawo masa kafarat eh haka ayar take amma akwai abin da ke kankare zunubin shine idan kai idan eh, Allah ya dora maka wata cuta wata larura wata matsala wannan na zama kafara kafara na zunubin mutum ina fata an fahimta akwai kafarat kenan wa asma'ul istifham da kuma asma'ul istifham ka kaulihi ta'ala fa aina tazhabuna in huwa illa dhikrun lil alamin aina tazhabun lafazin aina kaga ismul istifham ina za to asma'ul istifham ita ma tana daga cikin al asma al tunda lokacin da kace aina tazhabun ina za ai ba a san ina ba sai in mutum yayi bayani ina din wal asma'ul masula haka dukkan suna mawsuli kamar allazi da allazani allazina allati da allatani alla'i da sauransu duk wannan tufidul umum da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace allazi yashrabu fi aniyatil fidda wanda yake sha a cikin koko na azurfa innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam yana kwankwadar wutar jahannama ne a cikin kaga lafazin allazi ya shafi kowa da kowa allazi yashrabu duk wanda yake shan wani abin sha a cikin koko na azurfa to ya tabbatar wutar jahannama yake sha a cikin sa a nan wani zai zo ce ai wannan hadisin da suwa ne yake banda ni tunda allazi ai ismul mawsul ne wa asmaul mawsul min sigal umum wa man lil umum fil aqil lafazin man ana amfani da ita dan ta game dukkan wani mai hankali an gane ko min al ins wal jin kama masalla kamar da muka bada misali manya ya'mal su an yujza bihi sawa'un kanat shartiyatan aw istifhamiyya aw istifhamiyya man din nan ta zama shartiyya ko ta zama istifhamiyya aw mawsula ko ta zama mawsula wa ma lil umum fi ghayr amma ma kuwa ana amfani da ita dangane da gamewa cikin wanda ba mai hankali ba ka kaulihi ta'ala wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu ubangiji ce duk abin da kuka aikata na alkhairi Allah ya san shi kaga ma taf'alu kaga ya shafi gairul aqil duk abin da kuka aikata sawa'un kana zakatan kana salatan kana silatan lil arham kana iyadatan lil marid kana salatan ala al jinaza kana kaza wa kaza wa kaza mimma yadkhulu fil khair ma taf'alu min khairin ya'lamu Allah abin da duk kuka aikata na alkhairi Allah na sanar da shi wa qawlihi ta'ala wa ma inda Allah khairul lil abrar kaga ma tsintan waccan ta farko shartiya ce amma wannan wa ma inda Allah khairul lil abrar ma ce wadda take mausuliya amma dukkaninsu su kuma da umum wa qawlihi ta'ala ma za ajabtumul mursalin kaga nan istifhamiya ce ai ma za ajabtumul mursalin wa yawma yunadihim fa yaqulu ma za ajabtumul mursalin fa amiyat alaihim al anba' ranar da Allah zai tashe su ya kiraye su ya ce mai kuka an sawa manzanni an gane ko wato dai kenan al’asma’ul mubahama za su shiga cikin ababe guda nawa na farko asma'ul shar na biyu me asma'ul istifham na uku kamar me asma'ul mausulat al’asma’ul mausulat ko asma'ul mausul waɗannan dukkanin suna ana kiransu da suna al-asma'ul kuma dukkanin su kowanne yufidu al-umum an gane ko asma'u shar asma'ul istifham asma'ul mawsul dukkanin su tufidu al-umum da inda ka gansu to suna nuna gamewa kenan ta fuskar hukunci wa ma'anar ibham fi asma'i shart wal istifham annaha la tadullu ala muayyan abinda ake nufi da Ibrahim din da ke cikin asma'u shart da kuma asma'ul istifham annaha la tadullu ala mu'ayyan ba ta nuna wani mutum sananne guda daya aka ce man amal su'an yujza bihi wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu an gane ko kaga nan gurin duk umumi ne ba ta nuna wani mutum guda daya dukkan wanda ya tawakkali din ta hukuncin zai shafe shi sawan a yanzu ko a da a birni ko a ƙauye dukkan wanda ya tawakkali ga Allah kaga abin ya shafi kowa da kowa kenan la tadullu ala mu'ayyan wa fil wa fil asma al abinda ake nufi da ibhami a cikin al-asma'ul mawsula kuwa iftikaruha ila silatin tu'ayyinul murad duk inda allazi yake suna ne mawsuli ma'anarsa ba ta bayyana sai an kawo mai silatul mawsul haka allati haka allazani haka allatani haka allazina haka allati dukkaninsu kowane mubham ne saboda me li'annahu yaftakiru ila sila mawsul yahtaju ila sila qabla ta'yin al-murad idan kace allazi ba za a fahimci komai ba amma idan kace allazi qala liwalidayhi kaga ya bayyana me ofilla kuma an bayyana yake kenan an bayyana jinsin waɗanda suka yi wannan allati kallati na naqadat gazlaha min ba'di quwwatin an khasa ina fata an fahimta wallazani hamin ku. ila akhirih ma'ana dai dole asma'ul mawsul suna buka dukkan su an ce musu suna mubahmun ne saboda me لأنه لا يظهر معناه إلا بالصلة التي تأتي بعده فالصلة هي التي تعين المراد اسم الموصول فقط لا يعين المراد إلا بماذا إلا بالصلة مه. وقول المصنف وقول المصنف وأي في جميع أي أن أيا تكون شرطية نحو قوله تعالى أيما الأدعين فغير ولا عدوان عليه واستفهامية قوله تعالى لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا وموصولة كقوله تعالى ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا وتكون لغير العاقل كالمثال الأول وللعاقل كالمثال الثاني والثالث da وأي في الجميع ayyu fil jami'i da kuma abin da yake nufi ayyu takan zamanto suna ne da istifham takan zanto suna ne da sharti takan zanto mausuliya sannan ayyu takan zanto lil aqil takan zanto kuma li ghayr al aqil sai ya ce wa ayyu fil jami da ayyu a cikin duk abin da muka ambata maka baya ay anna ayyan takunu shartiyatan ayyu ta takan zanto shartiyya kamar inda Allah ce ayyamal ajalaini qadaitu fala udwana alai wallahu ala ma naqulu wakil lafazin ayyu a nan gudun ya zanto kenan wato ainihin abin nan ce shartiyya ce an yi mata ziyada na ma ayyu din ita ce asalin kalmar istifham din ma din ya zama za'ida ce wato ma din za'ida ce ina fata mu fahimta amma a wajen rubutu sai aka haɗe su ayyamal ajalaini qadait fala udwana alai wallahu alama na Kulu wakil kowane ɗaya daga cikin lokutan biyu nazartas na karba to ba wani zalunci da aka yi a na? wato abinda nan Musa ya faɗa sahibi madayana kenan da ya je wajen sa da kuma ayyu istifhamiya kamar alama ayyul hizbaini ah Salima labisu amada an gane ko alama ayyul hizbaini wanne cikin jama'u guda biyu ahsa yafi kiyayewa amadan wato lokaci limalabi labisu lokacin da suka zauna su ashabul kahfi ma'ana cikin waɗanda suka yi jayayya da juna wanne ne ya fi tsare lokacin wanne ne ya fi haddace lokacin kaga ayyu anan wato istifhamiya ce ayyul hizbai an gane ko wa mawsula haka akwai ayyu mawsula ka kaulihi ta'ala summa lananzi'anna min kulli shi'atin ayyuhum ashaddu 'ala ar-rahmani 'itiyya zai lananzi'anna min kulli shi'atin lalle za mu fitar min kulli shi'atin daga kowace kungiya ayyuhum ashaddu ala ar-rahman itiya wannan su ne yafi taurin kai ga ubangiji za mu bayyana shi a fili ranar tashin kiyama kafin ai masa sakamako an gane ku to kaga nan gurin ayyu ta farko ta zama shartiyya ta biyu ta zama istifhamiya ayyul hizbaini ahsa ta uku kuma ta zama me mausula wato kenan idan kaga ayyu ita kadai wato baka iya tabbatar mata da ma'ana har sai in ta zo a cikin mai zance sai ka lura da karinar zance don ka ce da ita istifamiya ko masuliya ko kuma shartiyya karinar zance ita ce za ta tabbatar maka ita ina fata an fahimta sannan idan ka ga ayyu ita kadai ba lalle bane ta nuna mai hankali ko mara hankali ta iya zama mai hankali ko mara hankali amma sa ta a cikin zance shine zai sa ka gane to anan kaza take nufi anan za ka ga karina ina fata an fahimta to wani abin da yake nufi kenan kila abin da zai daure a waɗansu kai da Allah ce lina alama ayyul hizbain sai ce ayyu ga na alama da sai ya ce lina alama mai ayya ya zama holan shi ko amma sai aka ce ayyul hizbain hasali ma labisu ga can wurin ya ce ayyamal ajalaini kaga ta zama mafa'ulan bihi din ayya ayyamal ajalaini qadaitu an gane ku sannan annan da yace sun malanan zai anna min kulli shi'atin min kulli shi'atin ayyuhum ashad a nan gurin ma sai ce ayyu amma tunda an ce lanan zai anna da nan sai zai shi me ayya to saboda me a nan gurin ayya mun ce me ce eh na da ya nan din ma ya kamata ta zama fa'ulan biki amma a nan gurin ayya shartiya ce ko me ce ayyamal ajalain qadayt wala udu shartiya ce jamil jamil shartiya ce amma a nan gurin fa istifhamiya ce a nan fa mausuliya ce da lafazin istifham da lafazin menene mausul dukkan su yastahiqqu tadara fi siyaq yastahiqqu tadara fi siyaq kowane ɗaya daga su bai yadda ba ya zanto a tsakiyar zance sai dai a farkon zance kaga in ya zama a farkon zance ya zama me mubtada mubtada ko mene ne marfu'i ne bayan da za a istifhami ya zama a tsakiyar zance ko ka ganshi a tsakiyar zance a ganin ido kaddara shi cewa shine a farko li annahu yastahiqqu sadara tunda yastahiqqu sadara fa huwa mubtada saboda haka anan gurin na alama din nan ba ta da mafu'ul bi ko kuma ka kaddara mata shi can da ban kai dai kaso amma dai ayyuba zai taba zama mafu'ul bihi mansub din ta ba dan haka ba a ce ba ayya ina fata an fahimta domin asma'ul istifham kun gane ko asma na al-istifham da asma'ul mawsul tastahiqu sadara galibi suna son sadara ne a cikin zance wato ba su kai zuwa a tsakiyar zance ba musamman dai istifham ba yadda za istifham ya zuwa a tsakiyar zance sai dai a farkon zance an gane ko to wannan shine dalilin da ya sa bai zama abin nan ba kenan wa takuna lil aqil kaga zai da aka ce ayyamal ajalaini takuna lil ghayr al aqil ayyamal ajalaini lafazan ajal hal huwa aqil wala ghayr aqil ghayr aqil wa lil aqil lokacin da aka ce lina alama ayyul hizbaini lafazan hizb lil uqala لأنه لا يسمى حزبا إلا إذا ضم جماعة من العقلاء إلى فتاة fahimta. ثم أن من كل شيئة أيهم أشد على الرحمن أتيا سيتم وقوله وقوله وأين في المكان ومتى في الزمان أي أن أين تقول استفهامية للسؤال عن المكان كما تقدم وتأتي جرقية قوله تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت مم. ومتى تأتي تأتي استفهامية كقوله تعالى متى نصر الله وشرطية نحو متى تسافر أسافر da mai littafin ya ce wa aina fil makani haka lafazin aina wanda ana amfani da shi fil makani don tabbatar da wuri li su'ali anil makan kenan wa mata fi zaman mata kuma ana amfani da ita li su'ali anil zaman ay anna aina takunu istifhamiyatan li su'ali anil makani kama taqaddam وتأتي شرطية كقوله تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ومتى تأتي استفهامية كقوله تعالى متى نصر الله وشرطية نهن متى تسافر وسافر معك وتكنن أين أنا أنفاني لإتا دنت رومي استفهامية إن تظنت استفهامية فإنه يؤتى بها للسؤال عن المكان وتأتي شرطية لعلك أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة to kaga idan ta zanto shartiyya to ita ma kenan tahtaju ila fi'laini mudari'aini awwaluhuma fi'lu shart wa thani jaza'u shart jawabu shart kaga lokacin da aka ce aina ma takunu asalin sa ai takununa ne amma aina ma takunu sai ya zanto majzum majzum bi hazfi النون لأنه من الأفعال الخمسة يدرككم الموت كاغشي ما يظن مجزوم لأنه جواب الشرط ina fata mun fahimta aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyada to ko mata ta ati istifhamiyatan takan zama ita ma istifhamiya ka kaulihi ta'ala mata nasrullah an gane ko wa yaqulu mata hadha alwa'du ma'ana takan zo istifhamiya وشرطية تكن زنتو شرطية كمر متى تسافر وتسافر لوك تنزاك تفشيني ما لوك تنزان تفي شرطية كنا إن ذاك تفي زنت في إن ذاك تفي كنا ما زنت هو أها وقوله وما ما في الاستفهام والجزاء وغيره أي أن ما تأتي استفهامية وتأتي للجزاء أي الشرط وتقدم مثالهما وفي بعض وفي بعض نسخ الورقات والخبر بدل والجزاء والمراد بها الموصولة وتقدم مثالها أيضا وقول المسلف وغيره أي غير المذكور الذي هو الاستفهام والجزاء على نسختنا والاستفهام والخبر على النسخة الثانية على النسخة الثانية وذلك كالخبر على النسخة الأولى والجزاء على الثانية da yace wa ma fil istifhami wal jazai wa ghairihi ita kuma ma tana zuwa a yi amfani da ita dan istifham an gane ko ma khatubukum ayyuhal mursalun kaga nan ma wace iri ce istifhamiya ma mana aka Allah tasjuda idza amartuk kaga nan wannan duk istifhamiya ce wal jaza takan zanto kuma dan ta bada fa'ida na aljaza abinda ke nufi da aljaza yana nufin sharadi wa ghairihi takan zo kuma dan waninsa yace ai annama ta'ati istifhamiyatan wa ta'ati lil jaza ai shart an gane ko ma taf'al talqa jaza'ahu lokacin da kace da mutum wannan ma taf'al talqa jaza'ahu ta zama mance wata iri shartiyya wa taqaddama misaluha misaluhuma misalun sai riga ya gabata a baya an fahimta ko ce ma ta tafa'alu min khairin ya'lamuhu Allah kaga ta zama shartiyya ce wacce an gane ko istifamiya ma za a ajabtu min mursalin ta zama istifamiya ce kenan ma'ana dai ma ta kan zanto lil istifham wal shart wa fi ba'd nusakh al waraqat a wani sashi na kofin littafin waraqat an gani a madadin akwai karin kalmar wal khabar wato sai ce wa ma fil istifhami wal jaza'i wal khabari wato wa ma fil istifhami wal jaza'i wa ghairihi a madadin wal jaza'i sai ce wal khabari badala wal jaza a madadin wal jaza wal muradu biha abinda ko ake nufi da al khabar anan idan an ce ma al khabariya ana nufin al mawsula wato ma al mawsula wanda ita mana misali a can cewa ma inda Allah khairun lil abrar an gane ku wato a wani kofin na littafin warqat a madadin a rubuta wa ma fil istifhami wal jazai wa ghairihi sai aka ce wa ma fil istifhami wal khabari wa ghairihi idan an ce wal jazai ta zama man shartiya kenan ma shartiya kenan idan an ce wal khabari ta zama ma al mawsuliyya ta kalmar ghairihi duk ta wadace sauran dai وتقدم مثالها ايضا مثال ta ya riga ya gabata shine wa ma inda Allah khairul abrar wa qawl al musannif wa ghairihi da yace wa ghairihi ai gairar mazkur alladhi huwa al-istifham wal jaza ala nuskatina wato wani istifhami wani aljaza akan wannan nuska din tamu da yace wa ma fil istifhami wal jaza wa gairihi. to gairihi ya zamanto wani waɗannan kenan wal istifham wal khabar ala ala Saniya ko kuma gairihi sai zanto ana nufin wani al-istifham wani al-khabar a bisa nuska ta biyu wadda ita ta kawo jaza ba khabar ta kawo wazalika zalika kal khabari ala ula sai ya zanto daidai da al kenan a nuskha ta farko wal jaza ala nuskhati thaniya ma'ana idan an ce ma fil istifhami wal jaza'i wa ghairihi kaga ghairihi din nan ya zama mausul ta shiga amma idan an ce ma fil istifhami wal wa ghairihi sai zanto me ake nufi da ghairihi me ya shiga ciki al jaza cikin ma'ana ba wani sabani da an samu bambancin nuska dai ma'anar tana komawa ɗaya ne to wannan ita ce siga ta uku daga cikin siga na umum ita ce mai asma al-mubhama kaga idan ka lura waɗannan asma'ul shart da asma'ul istifham da asma'ul mawsul su ne ya game su duk ya ba su unwani da ya cewa mai al-asma al-mubhama al-asma'ul mubhama wannan ita ma siga ce daga cikin siga ta umum duk lokacin da kaga nassi na al-qur'ani sai kaga a cikin sa akwai asma'ul shart ko asma'ul jaza a asma'ul istifham ko wato asma'ul mawsul suna ne mawsuli to ka tabbatar wannan ya dullu ala maza alal umum shi yasa suka ce fadin Allah ta'ala wallazi qala liwalidayhi uffil lakuma ko da ka ce ya sauka ne akan wani mutum daya to amma hukuncin ya shafi wa duk wanda ya siffanta da ya faɗi hakan duk wanda ya ce da mahaifansa uffil lakuma ata idani an ukhraja wa qad khalat al min qabli وهما يستغيثان الله ويلك امن ان وعد الله حق فيقول ما هذا الا اساطير الاولين ya shafi kowa da kowa ko me yasa ma aka ce ya shafi kowa da kowa na farko dai suna ne me Mosul wanda gashi mun karanta cikin siga daga cikin sigul umum na biyu siyakin ayar da aka zo waylaka amin inna wa'dallahi haqqun fa yaqulu ma hadha illa asatirul awwalin sai Allah ce ulaika allazina haqqa alaihimul qawlu me ake nufi da ulaika shi wancan wallazi qala liwalidayhi inda ana nufin mutum ɗaya sai a ce ula'ika alladhina haqqa alaihim alqawl da sai a ce zalika alladhi haqqa alaihi alqawl amma tunda aka ce ula'ika wannan ula'ika din isharar ne zuwa ga wallazi qala lil walidai ashe gashi sigar mutum ɗaya ce amma kuma lidalala ala al-umum sai aka kawo ula'ika alladhina haqqa alaihim alqawl fi umamin qad khadal min qablihim min al-jinn wal insa aka ce kuma innahum kanu khasirin ina fata fahimta ashe kenan lalle asma'ul mawsul tadullu ala al-umum an gane ku kuma ka duba da Allah madaukakin sarki ce wallazi jaa bis sidiki wa saddaqa bihi sai ce me ulaika humul muttaqun ba allazi kawai aka ce ba ba mutum ɗaya ba kenan amma da anna ismul mawsul yadullu ala al umum sai aka ce ulaika humul muttaqun da sai a ce zalika huwal muttaqi amma ulaika humul muttaqun lid dalala ala anna ismul mawsul yadullu ala al umum نعم في صيغة تقبل صيغة هدو رابعا النوع الرابع من صيغ الأموم لا في النكرات والمراد أن لا المركبة مع النكرة تفيد العموم كقوله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج فالنكرة في سياق النفي تفيد العموم وكذا في سياق النهي أو الشرط أو الاستفهام الإنكاري كقوله تعالى فلا تدعوا مع الله أحدا وقوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله وقوله تعالى من إله غير الله يأتيكم بضياء وبقى صيغ وبقي, وبقي صيغ أخرى لم يتعرض لها المصنف يا إسراء نو إنه هدو من صيغ umum ita ce في النكرات لا la din da والمراد zo cikin nakira wal muradu abinda dai ake nufi la al murakkabata ma'an nakira tufidul umum dukkan ladin da aka gina ta tare da nakira aka haɗa su da juna to wannan nadin ladin tana fa'idantar da umumi kenan ka qaulihi ta'ala fala rafasa wala fusuqa wala jidala wato kenan da aka ce alhajj ashhurun ma'lumat faman farada fihinna alhajj fala rafasa dukkan mutumin da ya kulla niyyar aikin haji fala rafasa kaga wannan ya kore dukkan wani nau'i daga cikin anwa'ur rafas sawon kana qalilan aw kaseeran aw mutawassitan fala rafasa ala al-itlaq لأن لا تفيد الأمم كركة تيجا وانا نوعي لقد كان rafas ya halatta dukkan wani jima'i ko muqaddimatuhu مقدماته halatta ba aikin haji dan kar wani zo ce ai saduwar ce kawai aka hana amma ya halatta mutum ya sumbaci matarsa ko ya rungume ta sai mu ce wannan aiki dukkan sa yana daga cikin anwa'ur rafas la dinnan tufidul umum an gane ko tamna'u al-jima wa muqaddimati wa kullu wasilatin ilayhi mamnu'un bi nafsi hadhihi al-aya bi anna Allah ta'ala qala la rafasa wannan kuma umumi ne ina fata mu fahimta wala fusuka dukkan nau'i na fasikanci babba ko karami wala jidala dukkan anwa'ul jidal an gane ko fil hajji duk an hana su a cikin aikin haji duk an hana su a cikin aikin haji to a nan gurin malamai suna tattaunawa akan jidali jidali idan ya zanto li'ihtaq al-haqq wa bital al-batil fala mani minhu kamar wani mutum ya zo ya tara alhazai zai dora su kan bid'a kuma yayi bayani kuma jama'a suka gamsu kai kuma ka san wannan abin bid'a ce kuma ana cikin aikin haji to a nan gurin dole ka tashi ka ce ba haka bane wani kan ya nufa ta alkhairi amma kuma ya kuskure abin da yake daidai shine kaza saboda dalili kaza ko da hakan zai bayu zuwa ga kace ya ce dole kai wannan da idan ka kyale za a samu wani barar da anan gurin istama ad-dararani barna guda biyu ce za ta haɗu ko dai barar wanda yake kalil ko kuma barar wanda yake kasir to anan gudun labudda min taqdim ad-darar aqal ala darar aktar don idan baka idan baka zake wa wannan karamin barnar ba wanda ita ce jidali a cikin aikin haji to babbar barna za ta taru ita ce mai mutane su shiga cikin bid'a sannan kai idan kai jidali din a cikin aikin haji haza dararun qasir wato darar ne wanda kai mai jidalin kadai ya shafa amma idan ka kyale aka dora su akan bid'a darar ne wanda yake amun wa shamil to anan gurin dole kai wannan dan hana mai. wancan babban faruwa dan ka'idar shari'a musulunci idan barna biyu suka haɗu to sai a hau karama don a kaucewa babba ina fata mun fahimta to kun ga anan gurin babu laifi kenan kai jidali kuma malamai suka ce anan gurin an bambanta jidali da sauran saboda menene arrafas da alfusuk sukan suna da nau'ika da dama wanda da yawansu za su zanto haramun ne ko da a cikin aikin haji ko da ba a cikin aikin haji ba yanzu fusuk ya halatta mutum ya yi fusuk a wajen aikin haji a kwanakin da ba a <laughs> shirin ma'alumat ba bai halatta bai fusuk ashe kenan hana shi a cikin aikin haji ya zanto kenan littawkid annahu ashad ha kuma arrafas ya iya wa mutum ya rafas da ta ya ya rafas da wata matar da ba ta shi ba to kaga yin sa a cikin aikin haji kuma ya zama muni akan muni kenan ina fata an fahimta amma jidal wato ya sha bamban da su a takaice dai wato sukan yi togaciya na jidal idan ya kasance la ihqaqil haqqi wa ibtalil batil dan ba shi halatta kai shiru wani mutum ya sa mutane shirka ko kai shiru wani mutum ya sa mutane bid'a dole ne ka tashi kai bayani ko kai shiru wani mutum ya dora mutane nauyi wata rana a wani aikin haji a 1995 ko 96 wani malami daga cikin manyan malami a nan garin ana girmama shi yace dukkan wanda ya wanka gashi uku ya fita daga kansa ko ba da niyya ba sai ya yanka kaga wannan ƙarya ne babu shi cikin addini saboda haka ga za mu da shi in mun je mun yi musu da shi ba zai yadda ba sai da asuba an yi sallah ka san an fi jin wazi da asuba sai kawai muka je muka dauki lasifi ka muka kawo hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da suka nuna cewa ana yin wanka ana ihrami kuma ko da gashin kanka zai zube in dai wajen wanka ne ya zube duka ba dai kai ka cizge shi ba ba kai ka yanke ba ba kai ka aske ba shi ya zuba da kansa ba da niyya ba ba komai a kanka kai bayani muka kawo hadisin abu ayyub al-ansari yana cikin bukhari kuma yana cikin muwadda muka faɗe shi a muwadda din dan kar a tafi nesa da yawa a zo ana tarjima da <laughs> ba yadda ba naka mutane sai suka samu sauki amma da kowa ya shiga cikin halin kakani kai saboda wani yayi wanka so hudu wani yayi wanka so biyar in gashi uku ya sauka rago daya gashi uku suka sake sauka rago daya <laughs> wallahi babban malami da ya kai faɗa mutane to kaga anan gurin dole kai ji dali dan ba haka ba yani yuka wannan nasu fil haraj zai zo ya jefa mutane cikin damuwa to a nan gudun dan kayi jidali baka zama abin musu ba wannan dai baya cikin usulul fiqh amma dai dan in nabaha akan wannan fala rafasa wala fusuqa wala jidala kaga la dinnan nafiya ce fannakiratu fi siyaqin nafi tufidul umum duk inda kaga nakira ta zo a jerin da yake zancen kore shi aka yi kamar fala sai kuma aka ce rafasa to ko shaka babu tufidul umum wa kaza fi siyaqin nahyi haka na kira a cikin jerin zance da yake na annahyu ne hani ne aw sharti ko a cikin jerin zancen da ya kunshi sharadi aw al-istifham al-inkari ko na kira a cikin jerin zance da ya kunshi al-istifham al-inkari ka qawlihi ta'ala fala tad'u ma Allahi ahada lafazin ahada anan na kira fi siyaqi maza fi siyaqin nahyi domin la nahiya ce kaga nan tufidul umum wannan ahadan din kowane ne ko mala'ika ko annabi ko manzo ko waliyi ko shehi falata da umma allahi ahadan ka'inan man kan kowanne ne bai halatta ka kira shi ba tare da Allah ba a cewa wani ya halatta ka sashi zama kishiya ga Allah wani bai halatta ba kowa da kowa bai halatta ba tun da na kira ce fi na nahayi wa qawlihi ta'ala wa in ahadun min al-mushrikeen istajarak ajirhu hatta yasma kalam Allah kaga ahadun anan gudan na kira fi siyakin maza fi siyaqi shart domin in anan shartiyya ce wa in ahadun min al mushrikeena sajaraka فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه ما منع قوله تعالى من إله غير الله يأتيكم بضياء أنا نقول النكرة في سياق الاستفهام الإنكاري من إله غير الله wani abin bauta ne wanda yake ba Allah ba ya tikun bidiya wanda ya isa ya zo muku da haske idan Allah ya mayar da lokaci gaba ɗaya ya zama dare ma'ana in ja'ala Allahu alaikum al-layla sarmadan ila man ilahun ghayru Allah yatikum bi dhiya abin nufi laysa hunaka ilahun ghayru Allah yastati'u an yatikum bi dhiya ba wani wanda ba Allah ba da sai kawo muku haske bayan kuna cikin duhu kaga nan istifham ne mai inkari fal tun kiru an yakuna hunaka ilahun ghayru Allah yastati'u an ya'ti bi dhiya والناس في ظلمة الليل ليس هناك أحد غير الله يستطيع أن يأتي بذلك an gane ko kaga na kira ce fi siyak al-istifham al-inkari wato dai kaga na kira fi siyak sharti na kira fi siyak an na kira fi siyak an-nafyi na kira fi al al-inkari to da kyau sai ce mai wa baqiya siyagun ukhra lam yata'arrad lahu musannifu ila akhirih eh wannan kan sai mu bar shi su lokaci na gaba ko wato daga cikin abin da zai taimaka muku shine tunano amsila idan an ba mutum ka'ida kuma aka ambaci misali ɗaya a cikin littafi shi kuma sai ya sai ya nemo amsila ko musamman daga cikin nusus shari'iyya tunda usulul fiqh majaluhu shine wato ayoyi na alkur'ani da hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai mutum yayi kokarin tatbikin waɗannan qawaid din ya nemo waɗansu amsala ya ga dace wasu da ka'idar da ya karanta ina fata mun fahimta wannan zai taimaka mutum wato ba wani malami a duniya da zai baka ilimi duka komai da komai haka ba littafin da zai baka ilimi komai da komai malami abin da yake taimaka maka mabudi ne ya baka mukullai na ilimi shi kuma littafi ya baka jaka ta zuba wannan makullan dan kar su faɗi <laughs> to amma da karshe kai kuma kai ne bi juhudikal khas kai za ka yi kokarin ka da kwazon ka dan ka fada da da'ira ta fahimtar ka da haka tunano amsala din yana da kyau kwarai da gaske Allah samu dace kamar yadda na ce da ku zarraba muku fom din yau don je ku cike daga nan zuwa sati mai zuwa kowa ya kawo nashi ɗin da zan raba adadinsa 39 ne shine adadin waɗanda suka yi jarabawa suka ci kowane na rubuta nambarsa a jikin fom ɗin shi abdurrahman shu'aib za ga ba wani kenan da haka duk lokacin da na zo na kira suna na ce ina uridur rakam al-awwal ba sai na kira ce Abdurrahman ba ma'ana kai ne kenan Abdalla Yaqub Zakariya ya same o oh, ya tafi su dan karatu to